Bismillahir Rahmanir Rahim. Na tsane shi kashi na tara. Bata iya so ba, idan tana son abin nan komai za ta iya yi wannan abin. Ko da ku ita abin bai yi mata ba. Haka yasa yaran take ke cin galaba akan ta musamman Mosby da ta nuna masa so a fili. Allah kaɗai ya kaddare zafar zai iya karantar Islamic. Da ba da haka ba Mosby babu abin da zai sani sai boko. Wannan kenan. Ƙwaƙwara yake saita mata numfashinta wadda sai da ya ɗauke su lokaci mai tsayi kamin ya daidaita mata numfashinta. Yana soke numfashi ɗaya ɗaya but still idanta a kulle suke. Jerewa yake yana treatment ɗinta amma gaba baki ɗaya hankalinsa baya jikinsa. Har yanzu yana jin ta a jikinsa, yana so ya cire santa amma ya kasa. Wani gagarumin ta yake jin, na bin duk wani lungu da saƙo na jikinsa. Ya san wane ne Musfi ciki da wajen, ya san irin yadda ya tsani Mufida, ya san irin wahalar da Mufida ta sha a hannun Musfi. Akwai lokaci da ba zai taɓa mantawa ba, lokacin Mufida na da shekara shida. Lokacin yarintar Mufida akan yawon ciwon da take fama da shi ya sa ta ta tashi kuku kamar mai sikila gashi lokacin tana fama da ko da majina har sun yi mata yawa duk da tun tashin ta bata tashi da kasanta ba cikin akasi ta sa musfi baya nan ta je wurin sa. by mistake ta juya ta kare abin da ya kawo ta santa kafin da ya sarkafe mata kafafu sai gaba za ta faɗi sai ta faɗa ta wanda ya dai lokacin da ta saki atishawa cook mai haɗe da majina nan take gaban rigarsa ya kace kace da majina bai wato ta ba ya sauke mata hot hot slap da ko shi karan kansa bai san adadin ba duk da irin hakuri da he muke bashi sai da ya sake bai sake ta ba at the end ma sai ya ba bata ya bata riga da ce sai ta lashe majina wanda he mu ya so ya hana da yadda mu ya so hana muzaffar kasawa ya dole sai da ya na ta lashe gaban rigar tasa da majina ranar ta sha zagi tun a wani lokacin hemu ya aje wannan a hakan akan mutu baya ƙaunar mafida iska mai zafi ya furza wacce yana mai tankwashe hannuwansa a wuri guda me yasa su abba za su yi wannan haɗin ne me yasa suke son fitar da rayuwar mafida ina bai kamata ina bai kamata ya bar wannan abin ya yiwu ba ko da ko shi ba zai aure ta ba ba zai bari musu ya aure ta ba ba zai bari rayuwar mafida sam da yake ji da ita yake ƙaunar ta ba kamar mutuwar ransa ba ta ƙuntata ba ina ya faɗa yana ƙara fuzar da numfashi a karo na biyu matsin da ya ji da numfashi sa su juyawa gare ta idan ta lamshe haɗe da eyelashes ɗinta suka da suka jike da hawaye sun yi zuru-zuru da su but still eye ɗinta a kulle suke tana jujjuya kanta da alama din kan ciwo yake mata kuma mai tsanani ƙarsuwa ya inda take ya saka hannu ta cikin tafinsa yana murza a hankali yana kiran sunanta bata amsa ba sai ci gaba da juya kanta da take yi kamun can zuwa wani lokaci ya ji muryarta a shaƙe tana kiran sunan Ami. Ami sai da ya matsau sosai wurin ta kamin ya ji abin da take faɗi. sa da ke ajiye saman stool ya ja ya dalin namba momi momi jamila ya faɗa mata ta kira ammi don shi ya hana kowa shiga cikin bedroom ɗin wannan kenan raglan sleep city chap big and tall cotton v-neck sweater besta da fashion new high quality casual cargo men part winter business design cotton tree cotton tree quarter trouser kafar sanye cikin suit bi. ko ba shi usumar kanan su ta sha gyara tana fitar da sheƙi na musamman private Studios sa da ya mallaka wanda ya tsaru ya tsaruwa wanda ake yin son a cikin sa bakanin musician ke yi waka a cikin studio din ba a cikin studio ɗin yake rera waƙa sa mai suna Tasty Lips wadda tana da ɗaya daga cikin album ɗin Dreaming About Her a wannan album ɗin ya batar da kuɗi sosai ban lokacin da album ɗin zai fita zai ƙara haskaka shi cikin duniya ba kuma ƙaramin kuɗi zai samu ba an masa saboda ai ta sabo a cikin waka rera waka sai yake hankalinsa a kwance yana jin wani daɗi na ratsa shi nawe kuma yana son sautin waka waƙar na saka shi filin har wani limshe rigidattun idanunsa yake mufida mufida an muke faɗi lokacin da ta sanya hannunta cikin na mufida tana murza a hankali hawa yana silalo mata a saman fuskarta jin murya amma ya saka ta bude idanunta ta fashe da kuka wanda tunda take son tunda ta zo take son yi amma ta kasa yanzu ta ƙara yadda da kuka ma rahama ne da ƙyar ta iya furta ammi abin da kunne na ya jiyo min karya ne ammi ammi ki amsa min ki amsa min ki ce min dalilin nake ta faɗa tana ƙara damƙe hannun ammi cikin nata hawaye na silalowa saman cute face ɗinta numfashinta na season girgiza mata kai ammi ke tana son yin magana ta kasa sai mu fide take ji na ratsa jinin jikinta Mufida does not deserve this from her. She supposed to give her happiness more than this. Amma ga shi Mufida tana numfashi da kyar. Yau Mufida ce lokaci guda ta canza kala. Wanda take gani saman fuskar Ammi ya ƙara tabbatar mata lalle da gaske ne abin da kunnen ta ji mata. Mufida Ammi ta samu ta furta da ƙar tana share hawaye da ke kwance saman fuskar ta. ta kai za ta share ma Mufida fuska, Mufida ta yi saurin riƙe hannu amma tana girgiza mata kai alamar ba ta so. Ki bar shi kawai Ammi ki bar shi su zo ko zan rage jin ki bar su zo ko zan rage jin daɗin da nake ji. Ki taɓa zuciyata Ammi ki je da take ƙoƙarin tarwatse min Ammi. Ki ji ta ta saka hannu Ammi a tsakanin ƙirjinta wanda ya yi da zafi ga wani bitin da take yi da gudu da gudu ashe amma abin da nake ji tun safiyar yau ashe zan rasa ku ne a matsayin iyayena zan kuma yi bankwana ne da farin ciki na ammi ta faɗa tana fashewa da kuka tana ƙara ma manna hannun ammi a saitin zuciyarta ji take kamar ba za ta ƙara sekon goma ba ta jure da take ji tana mata wani irin zafi gabaki ɗaya ta fita a cikin hankalinta daga jiya take magana ka san yin ta da take amma ba ta cikin sai ɗinta. Me yasa zaki ce haka mafida? Wa ya ce kin rabu da ni Ami? Ta faɗa tana danne duk wani abin da take ji. Ba za ta ba za ki taɓa canzawa ba a matsayin ɗiyata mafida. Za ki zama abu biyu a gare ni mafida. A matsayina na mahaifiya gare ki ina roƙon ki don Allah ki saka ma ki salama. Ki tokali ga Allah mafida. Ni mami da dadi da abu ga baki ɗaya muke a gare ki. Da ma duk sauran dadis ɗin da momis da ke cikin gidan nan. Me za ki tokali da Allah mafida ki rungume mu ga baki ɗaya a matsayin iyaye. amma ta faɗa tana kafe mafi da ida idanu wadda idan ta ke kulle hawa yana silalowa cikin idanta masu zafi lokaci guda har da ramewa ta ammi ammi ammi ta kira ta har sau uku ammi kin koci abin da abbi suleiman ya faɗa ammi wani fa da ya muzaffar ta faɗa tana fitar da numfashi mai ƙarfi jin yadda ta faɗi sunan wadda ta fi tsana a bakinta mufida baki son sa ko amma ta tambaya in mm, ammi ta yaya za a yi na soya muzaffar ammi amma ta yaya za a yi na aure mai mazinaci da ta faɗa kai tsaye wanda sai daga gaban mami ya buga da wani irin ƙarfi me yasa ma ta tambaye ta mafida tana son muzaffar kwata kwata ta manta da mafida ba ta ɓoye mata duk abin da take ciki cikin ranta faɗa mata take yi kai tsaye baya haka ammi ba zan iya taɓa son abin da ɗan uwana ke so ba ta faɗa Tari na sarƙafe ta nan ta fara tari ba kama hannun yaro nan take amma ta firgice da gudu a mata ta kira hamma hemu lokaci guda suka shigo mafida na dafa da saitin zuciyarta ga aman da take yi Jini a Ami ta faɗa a firgice. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hannunta ya riko lokacin da ta ƙara kwararo amai mai haɗe da jini. Rage mata kai yayi kwas jinin har cikin hancin ta yake zubowa kamar mai haɓu. Numfashi take furzarwa tana kokawa da shi da ke mata barazanar ɗaukewa. Sai da jinin ya ɗauke kwantar da ita saman bed. Allurar bacci mata haɗu da saka mata drip a duka hannunta. Biyu don ba ƙaramin wig jikinta yi ba. Kallon Ami wanda ke tsaye jingine da bango tana kallon duk wani abin da Hemi ke ma da ɗin. Ta sarƙafe hannu sauri guda tana jiya da zuciyar take suya take jiya yadda gaban take bugawa da sauri da sauri. Sosai kalmar mazinaci da mafida ta kira Musbi da shi ta kaɗa amme. Ta ji zuciyar tana mata suya. Ba yau ne aka taɓa kiransa da wannan sunan ba. Ƙaramin misali ne ummi duk lokacin da take jin tali musamman idan ya bakanta mata a ranar duk wanda za ta baba labari sai ta ce mazinacin can ba za ta kira shi da sunansa ba. Nata ma tana jin ciwon sa amma wallahi ba ta jin kalmar ta tsaya mata a rai ba irin yau da mafida ta kira su da wannan kalmar bar taɓa marmarin mafida ta auren masu ba sai yau ba ta son auren nan ya kasance ba ta taɓa son auren ya kasance ba sai yau amma me za ta yi wa mafida ta ji daɗi ta tambaye kanta wata zuciyarta ba ta amsa da ki sayar za ki a watsi wannan haɗin don kwata-kwata bai yi ba nuwa bai yi ba ta ba kanta amsa ayo ta fi kowa marmarin auren mafida da musbi maganar da ya muke mata ne yasa ta dawo cikin hankalinta tana sauke numfashi A ki kwantar da hankalinki insha Allah ko da za ta tashi jikinta zai yi ƙarfi Fim ya faɗa cikin kwantar da hankali Ba ta iya ce masa komai ba sai gyaɗa masa kai alamar gamsuwa shi kuma ya fita duk da shi ma dauriya kawai yake yi wannan kenan to bata farka ba sai kusan karfe uku na dare ko da ta farka idan ta kan ammi yake wanda ke zaune saman sallaya tana sallah wanda wasayin matar ta ji ya kama ta wani irin sau ammi ke mata ta tambayi kanta amma ita kanta ta san bata da amsar tambayar ta hannu ta kai saman kirjinta da har yanzu yake harba mata sai dai ya rage ba kamar ɗazun ba motsin da amma ta ji ne yasa ta kai duban ta kan gadon gani yadda mafi da ke motsi ne yasa ta miƙewa ta fi gwadon kai tsaye hannun mafi da ta kamo ta saka cikin nata mafi da kin tashi me yake miki ciwo yake jin jikin naki yanzu zaki iya tashi amma ta mata tambayar a jere dan ne duk wani abin da take ji ta yi ta ƙara damƙe hannun amma da ke cikin nata sai tana ƙoƙarin danne hawayen da ke ƙoƙarin zubo mata cikin muryar da inci ɗaya ya rage mata ta zubo hawaye ta ce ammi am sorry for what i told you hours ago i cannot control my da sauri a ta suka hannu ta rufe mata bakin mafiya tana girgiza mata kai wadda har hawayen da take ƙoƙarin dannewa sai da suka zubo without knowing the exact time i know my baby will not do something incorrect i know what you feeling by this time so just forget the past and face the new kin ji a ta faɗa lokacin take miƙar da ita tsaye duk ya kawai take amma wala ita ka ita san me take ji a halin yanzu matasa so tana nuna ta kirkire akan musfi amma idan amina na kusa amma wallahi ita kadai ita san tsanar da take masa ba ta son sa ba ta son duk wani abin da ya dibance shi idan akwai abin da ta tsana a rayuwarta bai wuce muzaffar ba ba abin da taba tsana a duniyar nan kamar muzaffar haka kafarta ta yi tana jin yadda jiri ke ɗiban kibatun ɗaukar ta ba dan ammi ta rota ta ba sosai jikin ta da ta faɗi ƙasa kalla ammi tana jin wani yanayi na daban a yanzu Amin ba ita ce aminta ba inda kaɗai ta gode ma Allah ba ta da rayuwar wulakanta babba da ce ta wulakanta momi hindatu me za ta ce mata a matsayinta na mahaifiyarta ko a ce ta wulakanta abu abbakar da wani ido za ta kalle shi a matsayinsa na mahaifinta wannan ne ajiye zuciya ta sarkin tana gode ma Allah wannan kenan to jikinta ya dan warware cikin kwanakin nan biyu sai dai kallo da ɗaya za ka mata ka gane ta rame sosai ga abu da an ba wani jikin albarka gare ta ba inda hankali ya dan kwanta tun lokacin ba wanda ya kare mata magana tun ranar haka ya sa ta sake da rage damuwa sosai abinda bata sani ba ko shi abinda bata sani ba kuwa shirye-shirye mai tama family suke ba hama hannun yaro don sosai hajo ta matsa ma yaran yaranta akan wannan auren komai za ta samu a cikin a ciki oho tsoffi dai akwai tijara to haka gefen amma sai shirye-shirye take ba ɗan ƙarami ba wanda sha'i take ji idan ta tuna abin da ke shirin faruwa sai da idan ta tuna irin yadda duka gefe biyu kowanne suke duka gefe biyun kowanne ke yan uwansa sai da ta ya buga ta duk wani marmarin ta na bikin ma ya fita a ranta kallon mafi da ta wadda ke zaune gefen ta ta rike da wani english novel wanda ake bama jam candidate mai suna sweet sixteen littafin ya katar da ita yadda aliyu ke gudanar da rayuwarta yana matuƙar ƙayatar da ita sosai rayuwar take saka ta nishaɗi yadda ba ta ɓoye ma dad ta komai na rayuwarta ta sha kariya lokacin da take karanta wani paragraph mai taken dating da kuma beauty. Wayannan paragraph biyu ta sha dariya a cikin su. Nobel ɗin ya saka ta nishaɗi. A yau wato ita Aliya ba ma da momi take shawara ba da daɗin da take komi. Wonderful. kwanan nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin